imani ne ya ce eh ke ce ruwa dujal na kiran sama ya ce ruwa shi ga sama na gaggagaggaga zubo da ruwan ta gani sha ruwan na zubowa bayan ruwan ya zubo za ka yi mamaki fa yau ka saka masara fa ce ce me kasa an ka ce masara ko wake ko gujiya ce ce masara ki za ka ta tashi cikin lokaci guda ta saya ce ce an baka duka firi kai dai ka ce ba kowa Allah bane sheni ya kare haka ma bai faru ba da muke bin turawa Allah kiyaye mu baki daya to bayan Allah waɗanda suka siran suna jin daɗi har annabi isa zai ta ce musu albishirinku busharanku yana share musu kuran huskokinsu yana musu bayanin aljannan da Allah ya ba su ana cikin hutu ana cikin hutu an san bala'i ya kare kenan magana ya kare annabi isa na zaune annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce fa bainama hum kadhalik yanzu ka gama